masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da haka sannan mu da sake kasancewa da ku ga kuma labaran duniya farko muhimman kanan su ofishin da ke kula da basussuka na najeriya ya bayyana cewa bashin da ake bin najeriya ya kai naira tiriliyan 49.8 wanda ya tasan madarar amurka biliyan 108.3 gwamnatin jihar taraba ta rage kudin makaranta ga ɗaliban jami'a da kashe 50 cikin 100 a wani mataki na rage wa ɗaliban raɗaɗin janye tallafin man fetur likitoci sun bai wa gwamnati wa'adin makonni biyu domin cika musu alƙawuran da ta musu a yayin yarjejeniya a yayin da gwamnatin tarayya ta fitar da hasashen ambaliyar ruwa wanda zai shafi jihohi 14 da al'umma 31 a faɗin najeriya kanin labaran kenan yanzu kuma sai ku biyo mu don kallon cikakkun su. alhamis 18 ga watan zulhajji shekara ta 1444 bayan jirafin halitta na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da shida ga watan yulin shekara ta 2023 meladiya yanzu kuma ga labaran bi da bi gwamnatin tarayya ta fitar da sanarwar hasashen ambaliyar ruwa na shekara ta 2023 inda ta ce jihohi 14 da al'ummomi 31 za su iya ganin ruwan sama kamar da bakin kwarya da zai iya haifar da ambaliya tun daga ranar 4 zuwa 8 ga watan yuli hakan na kunshe ne ta cikin wata sanarwa da ma'aikatar kula da muhalli ta tarayya ta fitar sanarwar ta ce an gano jihohi da al'ummomi da suka hada da lantanshan dam da ke jihar plateau sai yankunan sumaila da tudun wada da ke jihar kano sai yankin shagari da goranyo da kuma simale na jihar sokoto sai oke da ke delta da kaciya da ke jihar kaduna sau sai kan kanna jihar akwa ibam sauran yankunan da ambaliyar ruwan ka iya shafa su ne mobi demsa son mayo belwa jimeta da yolan jihar adamawa sai yankin jibiya kaita da bindawa na jihar katsina sai yankin wera yalwa da gwandu duka a jihar kebbi sai yankin shinkafi da gumi na jihar zamfara sauran su ne na jihar borno borno da gwaram da ke jigawa sai jabba da ke kwara da mashegu da kwantagora da ke jihar naija gwamnatin ta kuma buƙaci masu ruwa da tsaki a jihohin da abin ya shafa da su ɗauki matakan kariya domin kare rayuka da dukiyoyi. to nan kuma ofishin da ke kula da basussuka na najeriya dmo ya bayyana cewa jimillar bashin da ake bin najeriya ya kai dalar amurka biliyan 300.3 kwatankwacin naira tiriliyan 49.8 ya zuwa ranar 21 ga watan maris na wannan shekara a cikin wata sanarwa da ofishin ya fitar ya ce bashin ya hada da kudaden da ake bin jihohi da gwamnatin tarayya sai dai banda bashin da babban bankin kasar cbn ke bin gwamnatin sanarwar ta ce zuwa karshen watan maris din shekara ta 2023 jimillar basukan najeriya wanda ya hada da basukan gida da na kasashen ƙetare da kuma gwamnatin tarayya da jihohi 36 da birnin tarayyar kasar abuja ya kai naira tiriliyan 49.8 wanda ya tasar ma dalar amurka biliyan 108.3 sai dai adadin bai kunshi naira tiriliyan 22.7 da babban bankin kasar ke bin kasar ba wanda idan za a iya tunawa dai tun wato majalisar kasar ta amincewa gwamnatin tarayya cewa ma a matan mayun wannan shekara sanar ta ce bashin babban bankin shi zai shiga jerin basussukan cikin gida ne na daga watan yunin shekara ta 2023 to a nan ma gwamnatin jihar taraba ta sanar da rage kudin makaranta ga ɗaliban jami'a da kaso 50 cikin 100 domin ragewa ɗaliban raɗaɗin janye tallafin man fetur kakakin gwamnan jihar emmanuel bello shine ya bayyana haka ta cikin wata sanarwa da ya fitar inda ya ce ya ba da sanarwar ne a jami'ar jihar tare da jaddada mahimmancin ilimi a gwamnatinsa gwamnan ya kuma bayyana cewa tuni ya wato tuni ya sanya dokar ta ɓaci a ɓangaren ilimi a jihar sanarwar ta ci gaba da nuna damuwar gwamnan jihar abu fekas a wajen samar da ilimi wato ilimin firamare da na sakandare kyauta a fadin jihar dalibai da dama ne suka nuna jin daɗin su da wannan ƙuduri na gwamnatin jihar a inda suka bayyana cewa wannan ragi zai taimaka musu wato zai taimakawa harkokin karatunsu tare da sanya walwala a tsakanin ɗaliban kakakin na gwamnan ya kuma bayyana cewa tsare-tsare sun kammala domin biyan 'yan fansho da tsofaffin ma'aikata haƙoƙinsu a faɗin jihar kada a sha'afa labaran na zuwa muku ne daga nan matashiya tv kana kuna da damar bibiyar mu a shafukan sada zumunta da muhawara na facebook youtube twitter da kuma instagram har ma da tiktok ko ta intanet at matashiya.com sensory plus e, muna sai da yi kamfanonuwa daban-daban akwai iphone samsung infinix mm. wannan blackberries all right da sauransu ne yaya a ƙarkon su alhamdulillah ana ciniki sosai sai dai a ci gaba da gode wa Allah kuna kawo kayayyaki masu kyau ne ko kuma kuma a ana kawo kaya masu inganci daga dubai america muke kawo kayayyaki za a baka su a farashi mai sauki muna tarba abokan kasuwanci da a yace ka zo mana za mu bi da ka a yace ka zo in ka zo ta islama za mu bi da ka haka in ma da faɗa ka zo mu za mu lallaba ka domin ka siya saboda muna so gobe ka dawo ka hakka kira wasu 'yan uwa da abokan arziki domin su siya zai iya turo da kudin shi domin a mai hobil din shi a delivery din shi zuwa garin da yake amma ba kasa yake ba still za iya tura mai ita ta ji wajen gare shi to a ina za a same a ashir tukur plaza shop number 14 chancery plus insha Allah a kasa kasan bene in kun zo za ku same mu shago mai number 14 number waya 081 ko kuma 08147011106 masha Allah mu da dawowa yanzu kuma labaran zai dora likitocin najeriya da ke aiki a asibitocin gwamnati sun baiwa gwamnatin kasar wa'adin mako biyu da ta cika musu alkawarin da ta daukar musu a wajen yarjejeniyar da suka cimma a baya gwamnatin da ta shuɗe ce dai ta alkawarta warware duka matsalolin da ƙungiyar wato duka matsalolin kungiyar bayan yajin aikin gargadi na kwanaki biyar da likitoci suka yi a watan mayu to amma kungiyar ta ce babu abin da aka yi game da cimma wato cika musu alkawuran tun bayan da tsohon shugaban kasar muhammadu buhari ya sauka daga karagar mulki cikin wata sanarwa da kungiyar likitocin najeriya na ta fitar ta ce ta yi imanin cewa wa'adin mako biyu ya isa hukumomi su magance matsalolinta matakin na zuwa ne wata guda bayan da likitoci suka wato suka ce za su baiwa sabuwar gwamnati lokaci domin duba lamarin wasu daga cikin bukatun nasu sun hada da karin albashi da kashi 200 na albashi da biyan wasu kudade da suka wato da suka ce suna bin gwamnati da kuɗin horaswa da batun cike gurbin ma'aikata da suka bar aiki domin magance matsalar karancin likistoci a asibitocin kasar ƙungiyar ta yi gargaɗin cewa mutukar aka kasa biya mata bukatunta har zuwa nan da ranar 19 ga watan yuli da muke ciki fannin lafiyar kasar zai kasance cikin wani hali to anan kuma gwamnatin kenya ta ce to anan kuma gwamnatin kenya ta ce za ta jinkirta buɗe kan iyakokinta da somaliya bayan wasu hare-hare da aka kai cikin ƙasar da ke alaƙa da ƙungiyar masu ikirarin jihadi ta al-shabab ministan cikin gida kifuro kindiri ya ce matakin na sake buɗe iyakokin ƙasar ba zai yiwu ba matakin sakamakon barazanar harhari da rashin tsaro da makwabtan kasashen yankin ke fuskanta hakan na zuwa ne yayin da kasashen wato yayin da aka kashe fararen hula biyar da 'yan sanda takwas a wasu mabambantan harhare da aka kai kusa da yankin iyakar kasar tun a shekarar 2011 ne dai aka rufe iyakar saboda harhare da kungiyar al-shabab ke kaiwa wanda wanda ke tayar da kayar baya a gwamnatin tarayya da ke magadishu ministan ya kuma sanar da cewa nan da wasu makonni kaɗan ƙasar kenya na ta fara wato hada kan 'yan gudun hijira da suka zauna a sansanoni a wani bangare na sabuwar hanyar kula da su ya ce sabon tsarin zai baiwa hukumomi damar kawar da wakilan ta'addanci da masu aikata laifuka da ke amfani da wuraren 'yan gudun hijira don cutar da al'umma ta nan kuma majalisar dokokin kasar ghana ta yi gyare-gyare a dokar haramta luwaɗi da maɗigo a ƙasar wanda sabuwar dokar ta tanadi hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan gyaran hali dokar ta kuma haramta bayar da tallafin kuɗi domin harkokin na auren jinsi a faɗin ƙasar ta gana. dama dai kasar ghana ta haramtawa maza neman junansu sai dai sabuwar dokar ta haramtawa mata neman jinsin nasu majalisar kasar dai sun tafka muhawara kan rahoton kwamitin yi wa kudurin dokar kwaskwarima a watan augustan shekara ta 2021 ne aka fara gabatar da kudurin dokar hana auren jinsi a zauren majalisar kasar sai dai kasar na fuskantar suka a inda akwai ƙararraki da dama a gaban kotun ƙasar da ke sukar dokar a inda masu ƙarar ke ganin dokar wato za ta tauye 'yancin masu luwaɗi da maɗigo a ƙasar sai dai masu goyon bayan ƙudurin dokar na ci gaba da bayyana cewa dokar za ta taimaka wajen kare kyawawan ɗabi'un al'ummar ƙasar ana sa majalisar ƙasar za ta sake duba ƙudurin kafin amincewa da shi duka-duka labaran kenan a wannan lokaci sai dai a madadin edita abubakar murtala ibrahim yahaya bala fage ya sada ni da ku yusuf muhammad yusuf ke cewa da alkhairi mu kasance lafiya